Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 11 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Bayelsa a Najeriya na kokarin ceto rayuwar wata yarinya 'yar shekara hudu da wani dan shekaru hamsin da hudu ya aura bisa ga al'adar garin akidai. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba. Shirin na wannan makon ya ziyarci wata makarantar Islamiyya a jihar Kaduna inda wani malami mai tawaya a kafafu ke shugabancin makarantar. sannan za mu kawo muku sharhin jaridan kasar ghana amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa sharif A ranar Laraba ne 'yan jam'iyyar Republican da ke Majalisar Wakilan Amurka suka gudanar da sauraron farko a kan batun tsige sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas sakamakon yadda ya tafiyar da abin da suka kira tashin hankali akan iyaka Amurka da Mexico. Cikin wani jawabin bude sauraro na minti ashirin shugaban kwamitin ma'aikatar tsaron cikin gida a majalisar dan jam'iyyar Republican Mark Green ya raba abin da ya ce hujja ce akan batun tsige sakataren ya ce sakatare mayokas ya yi biris da kin aiwatar da dokokin da 'yan majalisa suka zartar da ganga lamarin da ya jefa kasar cikin rashin tsaro 'yan republican dai sun zargi mayokas da laifin samun dandazon 'yan gudun hijira akan iyaka amurka da mexico da cewa jam'iyyar ta republican tuni ta kaddamar da bincike na tsawon shekara guda akan ayyukan sakataren. a kokarin shi na baya bayan na ganin an kaucewa yaduwar yakin da ake yi a gaza sakataren harkokin amurka anthony blinken ya yi gargadi kan abin da ya ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan hutu da ke yemen suka kaddamar da wani hari gagarumi a kogin bahar maliya blinken ya shaida manema labarai a babban filin jirgin saman bahrain a manama a ranar laraba cewa hakika sun samu hari mafi girma a jiya ya ce waɗannan hare-haren an kai su ne da taimakon ƙasar iran da kayan aiki na kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai kuma shakka babu mutane suna ji a jikinsu ƙasashe sama da ashirin da suka hada da bahrain sun lashe takobin yin daram ga 'yancin bi ta ruwan na bahar maliya cewar bilinkin bayan tattaunawar shi da sarki hamid bin isa al na bahrain kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da hare-haren da 'yan tawayen mayakan hutu ke kaiwa kan jiragen ruwa da ke bi ta kogin bahar maliya inda ya kiran da su gaggauta janyewa jakadar amurka linda thomas greenfield ta ce hare-haren da mayakan hutun ke kaiwa a kan jiragen ruwan kasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba amma har da barazana ga tattalin arziki da haddasa karuwar farashin kayayyakin abinci magunguna da makamashi a cikin wani wato yardajin daftarin kwamitin da kasashen amurka da japan suka rubuta mambobin kwamitin sun yi kiran da a gaggauta taka birki ga hare-haren suka kara da cewa hare-haren na haifar da cikas ga sha'anin tsakanin cinikayya a duniya da 'yanci da damar su ta tafiya a kan ruwa da ma sha'anin tsaro da zaman lafiyar yankin wannan matakin dai na zuwa ne a matsayin martani gajeren hare-hare ta amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuki da tunkarar jiragen da ke tafi akan ruwa da mayakan ke yi ta amfani da ƙananan jirage lamarin da ya dagula harkar tafiye-tafiye akan ruwan mai matukar mahimmanci da ya haɗa ruwan yankin arabia da na mediterranean ana dai sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Bayelsa a Najeriya da wasu ƙungiyoyin kare haƙoƙin ƙananan yara na ƙoƙarin ceto wata ƙaramar yarinya ya shekaru hudu da wani ɗan shekaru hamsin da hudu ya aura bisa dalilin cewa a wata rayuwa a can baya sun taɓa aure kafin daga bisani suka sake dawowa duniya a matsayin rayuwa ta biyu. wannan dai ba sabon abu bane a al'adar al'ummar akede da ke karamar hukumar sagbama ga lami da abubakar sokoto wakilin muryar amurka da ƙarin bayani Wani lamarin da ya faru ne a garin al'ummomin kaide da ke karamar hukumar Sagwama a jihar Bayelsa inda wani mutum mai suna Elda Abos dan shekaru 54 da haihuwa ya yi yunkurin auren wata karamar yarinya yar shekaru hudu tare kuma da nuna cewa dama can baya kamin mutuwa miji da mata ne a wata rayuwa da suka ce sun yi a baya can yanzu dai sun dawo a matsayin rayuwa ta biyu a duniya tare kuma da karfin mutanen ɓoye kamar dai yadda mutanen garin suka tabbatar haka kuma sun shaida cewa tsohon mijinta ne a wancan lokaci da ya gabata tuni dai hukumomi a jihar ta bayarsa suka kalubalance dagacin da ya yi ruwa ya yi tsaki wani ganin cewa an kulla wannan aure haka kuma sun tabbatar da cewa wannan da daɗaɗɗiyar al'ada ce da ta shafi mutanen ejo a jihar ta bayelsa wata madam macy john da ke ejo ta kudu ta yi wa muryar amurka ƙarin bayani kan yadda lamarin ya faru. Sunana Messi John daga Bayelsa daga Sagoma Local Government. Lele maganan ga da muka jiya ga wanda ke faruwa ga garinmu mutanen ga sun yi aure dama daga rayuwan baya suka yi auren aka haɗa musu auren ta gargajiya amma sun dawo ga wata rayuwa sabo kuma suna suka ce za su haɗa auren amma auren na gargajiya na amma mu ba da mu ba don mu ba cikin gargajiya muka amma sun ce za a sake yi musu auren to lele mu mata ba mu ji daɗi ba amma mu mun gode Allah da gwamnati suka shigo ga shi da NGOs da suka shigo ga magana ga so muna roko a sa muna hannu a taimake mu don yaran mu ka a sake samun irin hadirin ga ko irin abin ga kuma to yanzu kenan ku ba ku yarda da wannan baki a mu ba mu yarda da shi ba mu yarda da shi ba mu ma yarda da shi don gargajiya na mu yanzu ga rayuwar ga yanzu mu ba mu yarda da shi amma an ce ana yi amma ga dori amma yanzu mu ba mu yarda da shi to a matsayin ki na uwa ya kika ji garanki a ce kila yakki ce za a hada da dan shekara 54 kamar za ki yadda ki amince? Ina ni ba zan yadda ba. Ina ni ba zan yadda ba. Ba zan yadda ba. Me yasa ba za ki yadda? A ce namiji shekara hamsin da hudu da yarinya shekara hudu ina bai ma yiwuwa. Mu ba mu yadda ba. Ni kuma ni ban yadda a ce yata mace shekara hudu a hada ta da aure namiji hamsin da hudu a'a. Ni ina ni ba zan yadda a daura auren. To kamar yanzu wannan community na Sagoma a ce inda wannan lamarin ya faru. Kamar ana zaune lafiya babu wani tashin hankali idan ba a bari aka yi wannan auren ba misali duk da jami'an tsaro sun shiga da ma gwamnati eh za su zauna lahiya tun da dama su yan gargajiya na sun yarda da shi suna za su zauna lahiya su ba su da masala don sun saba yi wanga ma kila ma ba na hurko na tun da shi abun ya zama culture din su ya zama abin gansu aldinin su muna so gwamnati su shiga ko ha police ha NGOs kowa su shiga su sa don uwayen ma kila wa'in su cikin su ba su jin daɗi amma kila su ba su da voice ko ba su iya magana amma yanzu mu muna kira su su shiga wannan bikin aure dai da daddiyar al'ada al'ada ce in ji wani ɗan jihar dabta in wagidi bomu ya ce. uh, story appear to be something that has to do with uh, African tradition. Yana cewa ne wannan lamari na da jibi da al'ada musamman ta Afirka domin yadda wannan lamarin yake shine mutumin mijin yarinyar ne a can baya kamin mutuwa kuma yarinyar tana neman sa ne ruwa a jallo muna da yakinin haka haka kuma rashin gudanar da wannan auren zai iya jallin hasarar yarinyar wato za ta iya mutuwa which they implemented. Dr. Nwagidide ya kara da tabbatar da cewa It's uh, related to African traditional religion but in particular now Ijo is their belief system which they implemented. Wani al'ada ce ta Afirka da ke cikin jinsi a tsinken mutanen kabilar ta Ejo a jihar ta Bayelsa. Gwamnatin jihar ta Bayelsa dai ta ce ta kamo mutane masu ruwa da tsaki a wannan lamarin kuma nan gaba kaɗan za ta gurfanar da su a gaban kuli'a musamman waɗanda ke ƙoƙarin haɗa da wannan aure. Madandise Obise ita ce shugabar wani shiri na kare hakkin jinsi na Biladama a jihar Bayelsa ta ce. So we are sad with what has happened and as a state we condemn the act in its entirety. Tana cewa ne uh, wannan abin takaici ne kuma akan idan jama'a a wannan yanki na kabilar ta Ijo wannan aika-aika ta faru waɗannan ma'aurata sun ba mu kunya kuma za mu yi ruwa mu yi tsaki mu ga ba aiwatar da wannan aure ba ko da yake dai dama a baya sun ce ce miji da mata ne kuma mun ji takaici tare da yin Allah wadde da wannan lamarin da ya faru a matsayinmu na gwamnati muna ɗaukar matakai da suka kamata tare da ƙungiyoyin sa kai don ganin cewa an ceto rayuwar wannan yarinyar muna kira gare ku da ku kwantar da hankalinku a matsayinmu na gwamnati ba za mu ba da kunya ba za mu yi ruwa da tsaki domin ganin cewa wato an ceto hakkin wannan yarinyar idan ba manta ba dai gwamnatin jihar bayelsa ta yi ƙoƙari wajen ganin cewa ta aiwatar da wata doka ta kare hakkin mata a jihar ta bayelsa kuma a tsaye muke gwamnan jihar ta bayelsa musa diri ya ce ba za a yi wasa ba da wannan lamarin uwaye da dama dai na ganin cewa wannan batu na auren ƙananan yara wani babban batu ne da ke ci gaba da nuna cin zarafin jama'a a jihar ta bayelsa wata ada indubisi da ke zaman uwa ta ce my name is um, ada indubisi for me is i can tag a child abuse and i think it should be stopped immediately tana cewa ne ni a gani na wannan cin zarafi ne musamman ga ƙananan yara musamman wannan yarinya yar shekaru hudu kuma ya zama wajibi ga hukumomi da su ɗauki kwara wuraren matakai domin ceto rayuwar wannan yarinyar ina kira ga al'ummar jihar bayelsa da su haɗa hannu domin ganin cewa an samu nasara waɗannan 'yan ƙungiyoyin asiri ne ke asirance-sirance su cikaransu ba babbaka rundunar 'yan sandan jihar bayelsa de ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce ta gayyato waɗanda lamarin ya shafa daga bisani kuma ta miƙa su ga gwamnatin jihar ta bayelsa kuma zuwa yanzu gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti inda za a ci gaba

Madalla a gaida Lami da Abubakar Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. haɗin kan da sojojin rasha ke yi da ƙasar koriya ta arewa domin ci gaba da yakin da take a ukraine na janyo allah wadai daga ƙasashen duniya ciki kuwa har da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da rasha ke da wakilcin dindindin a cikinsa a jiya laraba ne mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka bada wato da suka haɗa da birtaniya faransa japan malta koriya ta kudu slovenia amurka da ukraine suka yi allah wadai da mugan hare-hare uku ta sama da rashin ta kai a ranar talatin ga watan disambar bara da ranar biyu da kuma shida ga watan janairu kwamitin ya faɗa cikin wata sanarwa cewa an kai waɗannan muggan hare-hare ne a wani bangare ta yin amfani da makami masu linzami samfarin ballistic da makamin da ke cilla makaman masu linzami na samfarin ballistic da aka samo daga ƙasar koriya ta arewa a makon jiya ne dai mai magana da yayin kwamitin tsaron ƙasar amurka john kirby ya shaida manema labarai cewa lalle waɗannan hare-haren sun yi kamari kuma abin damuwa ne matuƙa. a ranar laraba gidan talabijin ɗin ƙasar belarus ya rawaito cewa hukumomi sun aike da wani rukunin yaran ukraine da suka iso kwanan nan daga yankin ukraine da rasha ta mamaye domin ba su horo tare da sojojin ƙasar ta belarus domin sanin yadda za su tsira a yayin tashin wutar gobara ukraine da bangaren 'yan adawa na belarus sun yi zargin cewa rasha ta gama baki da belarus inda suke aikewa da ɗimbin yaran ukraine zuwa belarus ta hanyar da bata dace ba lamarin da masu caccaka suka bayyana da matsayin wata farfaganda ta hure ma yaran kunne yadda za su kaunaci rasha rahoton na jiya laraba ya bayyana yara 35 da aka dauko daga garin anstrayas da ke gabashin ukraine da rashin ta mamaye inda hukumomin belarus din suka ce sun aike da yaran ne zuwa garin moglev da ke kudancin belarus Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga shirinmu na gaba ku ɗan shakata da wannan waƙar. Shehu Jau ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar ƙasa ku zo salam salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta gata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kungiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazarci ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tuki Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa ku zo ni. salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta bugata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasarata ta yan uwa fa kunjiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazarci ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tukiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa ku zo ki arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. muna da hazikan matasa a Najeriya cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki daya roƙo muke ka samu dace gaba daya ka yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu a Najeriya a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya ɗaya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya da addini don mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma sittin a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita biyar zangon fm Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Jagorancin al'amuran jama'a matsayi ne da a lokuta da dama kan zamewa na kasassu wani abu mai wuyar samu. Sakamakon yadda har yanzu a kasashe masu tasowa a nahiyar Afirka mutane da dama ke da jahilci game da rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a matsayin gudunmuwar ayyukan ci gaban al'umma abin da ya sa kenan shirin na wannan mako ya ziyarci wata makarantar islamiyya a jihar kaduna inda wani malami mai tawaya a kafafu ke shugabancinta kamar yadda za a je a kashin farko na wata tattaunawa da wakilin muryar amurka isa lawal ikara na suna na dalhat sabi muhammad ni nake jagorancin wata makaranta ta islamiyya da ke angon banarawa mai suna madarsatin nurul islam balarawa kaduna ita ce kusance makaranta ta farko a kan irin wannan tsarin a wannan anguwan tamu da muke cikin gabarawa kaduna har ga tubalan mutane za su yi mamakin cewa wanda allah ya jarabta da irin wannan na ƙasa za ga cewa kila ko sun kare a bara kai kashi makaranta ce ba ma kana kora ba kai kake jagoranta ya kuke gudanar da jagoranci a halin ga irin halin da ake ciki mm, to ai ka san shi jagoranci kawai da hikima ce daga Allah subhanahu wata'ala da kuma kaddara idan Allah subhanahu wata'ala ya dora maka kuma kaddara cewa kai ne da yadda za a insha Allah kai ne kuma kun kaza ci da gabatarwa kamar yadda aka saba to ba wani bambanci dama shugabanci ne kai yi ne na yi bari na bari ko ka kawo tsari watakila wanda da ba a yi ka zo da shi a jarabta a gani manya ya yi daidai shi kenan an samu kuskure a gyara da sauransu amma kana shiga kana shiga aji koyarwa har yanzu ina shiga aji har yanzu ina shiga aji har yanzu ina shiga aji ina koyarwa kamar yadda na taso tun daga farkon dama ai ba da shugabancin na fara ba da karantarwar na fara daga ta hanyar karantarwar ne hannu kai matsayin shugaba Ila ma ce eh, ka fara koyan naka karatun kafin na kasar ta zo ko ko kana cikin yanayi ila tun kana yaro dama akwai a ni dama na lokacin da mahaifiyar ta haife ni ina ganin shekara ɗaya da ɗan wani abu na fara taka da na. to da allah ya kaddara hukunci zai hau kai na fito cikin gida ba tare ta sani ba kofar gidan mu akwai kwalbati gudun tsallaka sai na fada ciki to wannan fadawa cikin shi ya jawo mun na rasa kafafuna ga ke da sun yi bakin abin da za su yi na kokari gwargwadon abin da za a yi na magani amma dai hukuncin allah ya riga ya kaddara so ni tun ina karimi na taso daga gurin tata ba wai daga baya ne abin ya same ni ba saboda haka kamar yadda ka sani a kasan hausa da can 'yan shekarun baya in yaro ya dan daga akan ɗauke shi daga gida a tura shi makaranta gurin karatun musamman karatun alkur'ani to ni ma iyaye na kusan abin da suka min kenan na ɗan ɗagawa ba abin na gida ba nan angon sarki aka haife ni dan da suka cilla na zaria in tafi gurin karatu a haka ba kafa a haka aka tura ni na tafi sai dai dan saukin kai da na samu da damar da na samu makarantar tana kusa da gidan kakata ce ta bangaren mahaifiya to ita ba kare ce ta la'akari take lura da ni na komai da komai wanda ya shafi wannan ne ma taimaka min da kusan ban saba da bara ba dan zamu mu je mu karatu ne kai mun taso in dawo gida in kwanciya ta lokacin karatu ya in koma mu je mu karatu duk da kasancewa in an fita ba lokacin karatu ba ana iya fita ya wace ya wace haka nakan bi dalibai abokan karatu mu dan ya wace a amma ni ban saba da yin tunkari kan ce mun ba ni kaza ko ya kace wajen bin dalibai a lokacin tunda kai ga abin da kake wa ka san dalibai wayansu akwai masu tausayi akwai kuma sabo don wani lokacin ma koda na zan ki bin su cikin su wani zai takura sai an je da ni sai mun fita da nan tare saboda shakuwa da kuma kasancewa tare da ake da shawararsu to duk irin wayannan gwagwarmayar da haka muka ta yi kamar kana kana tafiya da kafa ne haka ko kana tafiya da sanda irin wanda ake dogara ko ko da ah, ke rarrafe nake yi rarrafe nake yi kuma ka tafi da haka nan har wata kalma suke amfani da ita wanda wannan ta takan karfafa mun gwiwa wajen bin su eh. cewa sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba <laughs> to ka wannan kalma da ita suke amfani suke karfafa ni sai in daure haka nan mutum ko yaya ne a lokacin ajin ku akwai masu irin wannan eh, abin na a ina ganin tun daga karatuna na allo da na fara daga zaria har nan da na dawo nan gida kaduna na shiga bangaren boko da sauransu ban mai aji ɗaya tare da wani mai larura irin ta ba kusan kowane aji kusan ni kaɗai ne a cikin ajin masu irin wannan shekara nawa kai a makarantar allo a zaria to a zaria na shekar wajen biyar shida haka to wata rana na dawo irin gaida iyaye da shaurinsu to sai babban mu sai ya ce ba zan koma ba me dalili suka ce a sai ce ai kusa da gidan shi akwai wata makarantar To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin Malam Dalhat Sabi'u Muhammad, daraktan makarantar Islamiyya a Kaduna da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Madalla a gaida Sulaimu Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana. da babban jaridar kasar ghana da daily graphic don soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarinsa shine bukin ranar kundin tsarin mulki kada ku gyara a kundin tsarin mulkin a karfafa ma'aikatun jama'a attorney general kuma ministan shari'a gulfar da dame shine yake kira kada a yadda a yi gyara mai tsanani a cikin kundin tsarin mulkin na 1992 a cikin wata hira da jaridar daily graphic domin bayyana da ra'ayinsa kan bukatar sakewa kundin tsarin mulkin gyara tare da bukin ranar wato kundin tsarin mulkin ya siffata kundin tsarin mulkin na 1992 a matsayin ɗayan mafi kyawun kundin tsarin mulki a duk faɗin duniya ita kuwa jaridar chronicle wannan labarin ta wato Preface Limited ta shirya taimakawa cigaban Afirka da kuma ajandar zama ƙasar da ta samu cigaba. Jaridar ta ce, Mr. Alexi Kefosu babban jami'in zartarwar Preface Limited da wato kamfani ne na electrical da kuma civil engineering ya karfafa manufar kamfanin wadda aka kafa shekaru 32 da sun ka shuɗe wurin taimakawa ci gaban Afirka da kuma tabbatar da ajandanta na zama ƙasa da ta samu ci gaba. Ita kuma jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito masu jarrabawa a jihar Borno na bukatan a biya su kudin jarrabawar su na wase na shekara ta 2023. Jaridar ta ce masu jarrabawa a jihar Borno sun husata su dangane da ci gaba da jinkiri wurin biyan su ainihin da su na yin makin jarrabawar West African Certificate Examination wase a takaice na shekara ta 2023. uku duk da cewar sun cika aikinsu da kuma gabatar da sakamakon jarrabawan har yanzu suna nai zaman jiran tsammani ne don haka suke kira maza a biya su su Sai kuma jaridar Ghanaian Times wadda ta ruwaito wannan labarin canje-canjen da ake niyayye a ainihin shugabancin sojojin kasar ba na siyasa ne ba in ji shugaban ƙasa kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce ofishin shugaban ƙasa ta fito fili ta ƙarya zargin da ake cewar canje-canjen da ake niyayye a shugabancin sojojin Ghana wato dalilai ne na siyasa game da abin da ofishin ya ce ba a taɓa yin wannan tunani ba balle ma har a ce za a gabatar da wannan canji na shugabancin sojojin kasar da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaicen a jiya laraba ne 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar wakilan Amurka suka gudanar da sauraron farko a kan batun tsige sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas sakamakon yadda ya tafiyar da abin da suka kira tashin hankali kan iyakar Amurka da Mexico. cikin wani jawabin buɗe sauraro na minti ashirin shugaban kwamitin ma'aikatar tsaron cikin gidan a majalisar dan jam'iyyar republican mark green ya raba abin da ya ce hujja ce akan batun tsige sakataren a kokarin shi na baya bayanan na ganin an kauce wa yaduwar yakin da ake yi a gaza sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi gargadi kan abin da ya ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan hutu da ke yemen suka kaddamar da wani gagarumin hari a kogin bahar maliya blinken ya shaida manema labarai a babban filin jirgin saman bahrain a manama a ranar laraba cewa hakika sun samu hari mafi girma a jiya ya ce waɗannan hare-haren an kai su ne da taimakon ƙasar iran da kayan aiki na kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai kuma shakka babu mutane suna ji a jikinsu kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da hare-haren da 'yan tawayen mayakan hutu ke kaiwa a kan jiragen ruwan da ke bi ta kogin bahar maliya inda ya kiran da su gaggauta janyewa jaka da amurka linda thomas greenfield ta ce hare-haren da mayakan hutu ke kaiwa kan jiragen ruwan kasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba amma barazana ce ga tattalin arziki da haddasa karuwar farashin abinci da magunguna da ma makamashi. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin hauwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniya ma Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.